ìlànà ìjọ rẹ̀.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 a kofar gidan alhaji malamin sunna wanda Allah ya tilke mahauta da malamanmu da momi da 'yan agaji da kuma da tijawan musamman kamar da kuwa gani muna tare da dr alaramma amir ibrahim argungu Allah ya ƙara marayuwa albarka wai saktar malamai alaramma abubakar bayawa malam kamal muhammad pro eh, mai girma surakin bayawa kuma shugabannin agaji na jiha mataimakin daraktar da'awa imam nasir sani argungu ɗaya daga cikin da yal yalda kuma babanmu alhaji muhammad ɗan bauchi akwai malam abokar keci tun da muka da shi malam abokar sakai akwai malam usman tun babbage da sauran malamai da alarmoni musa da su anan wanda muke gani akwai malam hamza imam akwai mai sanda direban sunna kenan sauran yan uwa duka muna gaishe ku Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah ba daukakin sarki da ya ba mu dama mu sake haɗuwa wannan garka da mun sabuwa a biya nan da yake arji malami ya yi tafiya bayan nan amma dai an aurar da yarinya yau muna fata Allah ya ba ta sa'a zama aure Allah maɗaukakin sarki ya zama da ita lafiyar ita da mijinta ya ba da zuri'a mai albarka abinda aka kawo na abinci na walima Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah malaman suke wani wa'azi tun daga malami na farko har zuwa ga dokta abinda suka gaya muna Allah ya sa ya amfane mu wannan unguwa ta farin tanki unguwa ce muna alfahari ita kwarai da gaske ta tattara mutanenmu kaddiba gabas da yamma kudu da arewa ta tattara manyan mutane wanda yake in kaddiba nan kudu akwai su mai sanda akwai su aboketi akwai su dr amir ibrahim imam mungadi alaƙar mustapha shu'aibu alhungu in ka dawo kudu akwai sheikh hussein abakar giro akwai su a to ga dai mutu mutadun mutanenmu ne ga masallacin ga matawalle alhaji aminu zangina ga masallacin da Dr. sheik babanmu mai gina ana cikin aiki muna fata ubangiji Allah bada muna an kammala wannan masallaci saboda ka wannan unguwa unguwa ce mai girma a gare mu kwaye daga alhamdulillah dr alarma amiru ibrahim ya ja hankalin mutum daga mai da hankali ga ibada musamman sallah da hankuri da yake sallah wanda yake gaskiya matasa yanzu wasu wato sallah ba ta shiga jikin sosai kwaye da gaske sai ga suna kokarin matsama liman a yi sallah a gama wannan kalamin ya yi kyau kwaye da gaske in tsoron allah sai su sani cewa sallah ba wadda ne rigin sosai sallah da su amma annabi ya ce latun ƙazun na ƙurar islam urwatan urwatan za a dinga walwale igiyoyin musulunci ɗaya bayan ɗaya ya ce awwalu ha tun ƙazu al-hukum saboda haka an da ni akwai gwaggonmu hajjara matu Allah ya kara mata albarka ya kara mata lafiya kuma Allah maɗaukacin sarki ya ji kan ba mu shek abokar giro Allah ka ba shi aljanna a yan uwa musulmi kamar yadda faɗa an rawaito cewa annabi ya ce igiyoyin musulunci za a dinga kwakwance su ɗaya bayan ɗaya igiya ta farko za a fara kwancewa shine hukunci sai ya zan ba a hukunci ko mutum ya yi lahiba ba a yi hukunci kaga yanzu ya tabbata mutane da yawa ko sun yi lahi a hukunci kaga wannan igiya an fara warware ta ƙasashen duniya waɗanda ka yi hukunci an kai lahiba su da yawa kaga wannan igiya a wankan ce to haka ma za ka dinga tun daga amana zumunta duk za a kwakwance wannan igiyoyin wanda a ta ƙarshe ce sallah da an kai ga an kwanta igiyar sallah an bar sallah to shi ke sai dai a jira busa kiyama kawai saboda haka yana da kyau ya kasance matasa a yi haƙuri a dake masallaci Allah ya baka lahiya bai kamata ya zan kuna dojin da sallah ba kaga ramadan ya zo ga mutum da bukatoci malam wani wallahi inda za ka zama kan shiga da shi zai gaya ma bukatoci ne sun hima a kirga amma kuma ana allahu akbar farsami allahu liman hamid sai ya taya ga masallaci can ana sallah ga sun sun yi zama suna hira Kaka in ka diwa bai kamata wanda adda bukatoci da yana yana dojin da sallah ba walaysa aqul hajat man bata na'imar. walakin akuha man bitu ala wajen wanda ke mabukaci zai kamata ya kwana yana hansari ba ta ya kwana ya tashi cikin dare yana faɗa ma Allah ga abin da ke ciki ko ba gaskiya ba ni abin da duka tsokaci a kai lokaci ya yi da wanda ya kamata mutane mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu fitintunan gara suka zo suka mamaye mu wallahi rashin tarbiyyar a ciki dama kun san su ƴaƴa suna daga cikin fitina da ni'ima wallahi mun waye gari tun daga ƙananan yaran mu na muka muka bari suna lalacewa har yake in so ba mai control din su ƙananan yaran da ka gani Allah madaukakin sarki ya baka amana su amma yanzu sai aka waye gari mutane suna wasa tarbiya yau da Allah madaukakin sarki magana ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقضها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يأسون لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون yan uwa musulmi kun gani wannan aya ana ta karanta ta ana ta wucewa amma matsalar da annan sai zan wallahi ba mu kula tarbiya yan yau in ka diba zaka ga yaro yayi mugu aski ya shiga gidansu ya ci abinci ya hito kaga yaro yana shiga da yarinya gidan uba nan ina zuna da ita uban na gani kuma sai kaga ya ya sai kaga yaro ya ɗauki mota uban ya yi ta kwabo da ita injini ya fashe ya dawo gida ya ajiye kuma bai hana gobe a bashi wata wannan za ka ga abubuwa daban-daban na ta'addanci da yaro kai kuma uba ne da uwa suna kallo ne dangi ba su iya magana ko a magana su suna tashi abinda ya kamata mutum ya sani cewa waɗanda 'ya'yan da ka gani wallahi amana ce aka ba kuma Allah madaukakin sarki da yace ya ayu alladina amanu ku anfusakum wa ahlikum na. sai da kira masu imani ku dauki wannan aiki to yau an waye gari lalaci ya kai da zaka ga yaro ya ke ATM din baba ne sai ya dibi kuɗi ba da sanin uban kuma bai hana uban ya gane ya kama amma kuma shikenan sai magana ta mutu shikenan an wuce wurin yau an waye gari yara suna shigowa da 'yan mata suna zina cikin gidajensu uwaye suna kallo ba su magana ba yau an waye gari yara suna irin ɗabi'a da ta bokal na ƙoƙarin ganin sun tara kuɗi kuma uwaye sun sani ba su mataki yau an waye gari yaro an sa su makantar boko yaƙi ya dawo uban to ya zan yi tunda na shi ya ƙi bari in baƙi ta sun shi duka waɗanda abubuwa da ka sani amana ce wanda an karata yawan uba to yi jama'a hatta kai ga gida guda sai ga yaro yawa ƙauna ce ciki sai abin ya zama fitina kuma uwaye suna nan suna kallo waɗanda abubuwa idan suna faruwa tarbiyya suna lalacewa idan ana ƙalewa to za a kai ga al'umma ta riga ta gurɓace gaba ɗaya sai a waye gari shi kenan magabata imamul bukari ya yi babi alwaladu majibanatun mabakalatun ɗa yana sa mutum ya yi rowa ɗa yana sa mutum tsoro saboda bisa wasan da yake masa to amma a ƙarshe allah maɗaukacin sarki sai ya tattara wannan rayuwar taɗa an tambaye kai ubansa subhanahu wata'ala da yace innama amwalukum wa auladukum fitna innama amwalukum wa auladukum fitna hmm. wallahu indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki yace innama amwalukum wa auladukum fitna abin sani kawai ƴaƴanku dukiyoyinku fitna ne amma Allah wurin shi da girma take kenan kada da suna ƴaƴa dukiyar ta hana ku yin hijira hukuma wurin manzan Allah ma mana kada son ‘ya'ya dukiya ya hana muku yin addinin ku tsakani da Allah in malamai suna gan sanadiyyar sauka wannan aya hijira ne za a yi ka gan mutum ya ɗauka kayan zai hijira sai ɗane ya kai da kuma kama ba ina za ka je ka babu Wani kuma yana son hijira sai gibi dukiya sai raƙumma ne da annan sai ya kasa yin hijira saboda shi sai Allah maɗaukakin sarki ce inna ma amwalukum wa kun fitna abin sani kawai dukiyoyinku da yayin ku suna ne gare amma ku sani wallahu inda Allah wuri shi ne ajrun azim lada da girma ta ce saboda ka da abin da za ku bari nan duniya da 'ya'yanku. abin da aka sun a karantar da mu shine Ɗa ka ɗauki matakin tarbiyya ko da rai ne zai ɓaci matsaloli sun yi yawa wanda za ka ga mutum wai ke wai shi ya ya haɗa na kore shi da gidana na bashi na bar wata kama duniya babu kuskuren da ya kai wannan yanzu waɗannan yaran da suka zo sheik daurawa da aka yi mai tambaya yaruna suka zo gida guda suna hulɗa da juna cikin gida guda baligai har ya zuya yawa ƙauna ta ciki ya yi mata ciki uban ya hasala sai ci ya kore su yi ci ya kore su bar gida ne kaga iyakan musiba a nan ya yi kore na farko ya zuga na biyu za a komai na biyu kuma a shaddu min al'awwal ya yi na farko ɗan da yanzu korarsu da ya yi gidan ya tuna ma kai ne asirin sannan kuma musibar ta karu sai aka waye gari kuma sai yaron ya ɗauki yare suka ƙara gaba suka je wani gari suka ji rayuwa ta cikin farko ta haihu ta kuma sai ciki na biyu ta haihu ta kuma sai ciki na uku ƙauna ce wasu ɗaya ba yanzu kaga wannan bala'in da wannan musibar yana iya kashe uban na uban na iya mutuwa saboda wanga bakin ciki to amma sakacin ɗaya daga ƙasa ne Ni yasa ba yake da hadisi ba muru abna'akum bi salati li sab'in wadribuhum 'alaha idha balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji za Allah ce kuma su in ku da sallah suna yin shekara bakwai ku ba su kashi akan barin sallah in sun kai shekara goma ku ruma musu rum kwanciya in sun kai shekara goma kaga duk waɗannan dokokin shari'a ne aka aza amma sai kaga uwaye ba su iya kula da wannan sai a saki yaro da shi da yarinya su matan suna suna hulɗa tsakaninsu ɗaki guda suna hulɗa tsakaninsu ko a haɗa shi da zuwa wani gari da shi sai ita a ce a yi kwana biyu ko wasu abubuwa masu kama da wani da girmanta da girman shi saboda ka wallahi na da kyau uwaye su kula da tarbiyya yansu kar ɗan da Allah ya baka matsayin ni'ima ya zama ma shiga zama su shiga aljanna shiga wuta saboda babu shakka duk wanda ya saki ɗane ya lalace inda ya saka cine na wallahi sai ya tsaya gaban Allah ya tambayoyi ba kawai a iya na an makasudi ba ɗiyan da manzo Allah zai alfahari da su ran tashin ba akwai 'ya'yan da manzo Allah bai alfahari da su to dafa, saboda biya amfanin su to dan zai zo ya lalata ya zama duniya matsala ba to biya amfanin haihuwa shi amma sai kaga wasu mutane 'ya'yan nasu ba su kula da su ya aiki da kawai ya fice shi bai san ina ya kwana ba ina ya tashi mi ya ci mi ya sha ina ya tafi ina ya dawo duka zuba sani ba na'am eh. Eh. Ina eh inna lillahi wa da ilaihi bayani nan garin ma abin ya faru yarinya an kai police station ana zarginta da wani sai take take bayan cewa ai da yayanta ma take yayanta shike shike shike lalata da ita gida guda kaga in ka diba ka ga wannan abun yana kashe uban ba bakin ciki ma sai maka yasa kenan hanyar Allah in ba ita an kafi ba wallahi ma ba azuma lahi mutane su bi hanyar Allah nan na za a samu daidaito shi yasa magabata Allah shi musu Allah shi musu rahama wallahi ba duk da ka gama gabata suna takaɗan ga harkar 'ya'yansu shi yasa suka gama lahiya amma sai ga na yanzu mun gwada wayewa sai ga ɗaki guda an sa talabijin da ƴan mata da ƴan maza an to ana kallo wuri guda ƙarfe ɗaya daga suna kallo tare a ga wannan ce saboda aka muna kira ga uwaye don Allah su ɗauki mataki akan tarbiyya tarbiyya in ta lalacewa ƙasa lalacewa idan babu tarbiyya ko ofisoshi ba a sa mutanen ƙwai idan babu tarbiya ko cikin yan sanda ba a samu mutanen kwarai idan babu tarbiya ko cikin sojoji ba a samu mutanen kwarai sai ka ga duk waɗanda marasa tarbiya za a ɗauka aiki za su dinga yin ɓanna cikin aikin ba ina za ka iske yan kwaya ga sun yawa sai ka iske mutum ya sha kwaya a kama shi a an kwaya ma'aikaci ya an shi kwaya shi sai ya sha yanzu mai kama yan kwaya shi ma ya to ya ɗauka ya sha su wa za a kama ki ba a kama mai riƙe da bindiga ya sha ƙwaya to bindiga ga hannun ɗan ƙwaya ya za a yi ta in wani saboda ka shi yasa in ka diba za ka ga rashin tarbiyyar sai ga ya kurɗa ko ina ya kurɗa cikin jami'an tsaro ya kurɗa cikin yan kasuwa ya kurɗa cikin kowa saboda ka tarbiyya tana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi mutum ƴaƴan da Allah ya ba su kula tarbiyyar su ka gama lahiya ka bar su disturba mai kyau wanda kuma ka basu da aƙida mai kyau ha Allah maɗaukakin sarki ya gwada ma ka gama lafiya shi yasa kana ganin annabi yakubu alaihi salatu wassalam yana ta mutum da 'ya'yansa yana ta gwada musu yi za su yi har suka girma har lokacin mutuwar shi ya yi shi na Allah maɗaukacin sarki ba mu labari ce an kuntum shuhada in hadara yaqub al maut am kuntum shuhada idha hadara yaqub al maut قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون يساك هو مسلمي غني Allah ne manzon Allah ne lokacin da ya ga mutuwa ta hanzar kuma sai tare yansa gaba ke daya ke tambaya su yi za ku bauta wa bayana in na mutu waye ubangijin ku haka wata tambaya ce wadda yana son hankalin shi ya kwanta ya san aqidar su ya san abin da suke a kai kuma ya san abin da suke yi amma sai yake tambayar su don ya ji makunnansu don ya samu natsuwa ga abin da su faɗa ba ma ta abu nuna min ba'a me za ku bauta ma bayana sai in da kalmar ma don ya gwada cewa mai hankali ne ko mara hankali mene ne za ku bauta ma bayana suka ce ba ba kwantar da hankalinka wallahi ko ba ka duniya na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun ba ba za mu bauta wa ubangijinka kuma ubangijin ubanninka annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq abin bauta guda daya kuma mu masu min ya muke gare shi sai hankalin shi ya kwanta yanzu wani zaka zuwa ya ina mitin da 'ya'yansa. kaɗan na ake samun mai mitin da 'ya'yansa wata-wata ko bayan wata uku ko bayan wata shidda waɗanda a gidan aure da waɗanda annan ya zo ya mitin da su ya jini suke ciki wani na kan yi haka Allah ya ji kan babu mashaka abokar giro da yawa ya kan yi haka sai a kira su a miti ko sallah sallah ko lokaci lokaci amma sai ka ga yanzu mutum ya saki ƴaƴa dai wani ma sai ga ya kai mata ta kama hanyar boka ne ko sani ba kana ahalin sunna ma ka tana haraka da boka gidan aure ko sani wannan aqida da ka sani wallahi in ba ita ka gina ƴaƴanka kanta ba aikin banza ba saboda ka muna kira mutane su zo wallahi mutum ya kula da yayan Allah madaukakin sarki ya taimaka wa muna ƙara sanar da malamai akwai samina ta malamai gobe ta emirates wadda za a yi insha Allah ta'ala argungu arewa auge dande wanda yake abun ya zo girshi saboda ka muna muna ba malamai hakuri insha Allah gobe ƙarfe tara da gazi akwai shek Umar Jiga insha Allah zai zo ya gabatar da karatu akwai sheik yusuf abubakar kamba ba zai gabatar da fefa akwai sauran malamai duka za su zo insha Allah ta'ala muna fata Allah ya muna fata salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi ya